واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يو أصبت 25 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1428 daidai da shida ga watan goma shekara ta 2007 za mu ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma insha Allah daga kan aya ta 224 ta suratul bakara ولا تجعلوا الله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم wala taj'alullaha urbatan liaymanikum kuma kada ku sanya rantsuwa da kuke yi da Allah ya zama abin da zai hana ku an tabarro ku aikata aikin kirki wa tattaku da kuma jin tsoron Allah wa tuslihu bainan nasi da kuma shirya tsakanin mutane wallahu sami'un alim kuma Allah mai ji ne masani ne Muhammad bin Salih al-Usaimin a tafsirinsa a juz'i na biyu shafi na 91 yace nahal insana an an ja'al al-yamini mani'ata Allahu min fi'l al ita wannan aya Allah madaukaki ya hana mutum ne yana hana musulmi ya saka rantsuwarsa ita ce za ta hana shi wani aiki na alhairi babu kyau musulmi ya riƙi rantsuwa a matsayin abin da yake hana shi aikata alhairi ko kuma abin da zai hana shi bin hanyar Allah ko abin da zai hana shi shirya tsakanin mutane misali shi ne mutum ya ce na riga na rantse ba zan yi mu'amala da wani ba ana ƙoƙarin shirya tsakaninsa da wani sai ya ce ai na riga na rantse ba zan sake mu'amala da shi ba ko kuma ya ce na riga na rantse ba zan sake magana da wani ba ko saɓani da ya shiga tsakaninsa da mata ana ƙoƙarin shirya su sai ya ce ai na riga na rantse ba zan mayar da ita ba kun ga wannan mutumin ya ɗauki rantsuwansa da Allah abin da yake hana shi aikata alhairi tunda shirya tsakanin ma'aura alhairi ne sulhun ta tsakanin mutane shi ma alhairi ne saɓani a tsakanin musulmi haramun ne don haka ba daidai ba ne ka rantse da Allah cewa ba za ka aikata wani alhairi ba na rantse da Allah ba zan shirya ba zan shirya da wane ba ko ba zan sake magana da wane ba ko ba zan mayar da auren wance ba na riga na yi rantsuwa don haka ku daina ma ja ra'ayina yin haka kuskure ne abinda ayan nan take haramtawa kenan wala taj'alullaha urdatan li aymanikum kada ku sanya Allah rantsuwan da kuke yi da shi ta zama ita ce za ta hana ku an tabarru ku aikata aikin kirki wa tattaku da kuma kiyaye dokokin Allah wa tuslihu bainan nasi da shirya tsakanin mutane ya zan tamfar ana wasa da Allah madaukaki kenan babu kyau kuma wannan abu ne wanda ke aukuwa a da yaushe za ka ga musulmi saɓani ya shiga tsakaninsa da ɗan uwansa idan an zo an yi ƙoƙarin shirya tsakaninsu sai ya ce ai ni tuni na rantsi ni da wani kuma ba mu sake mu'amala har abada yin haka saɓa ma umarnin Allah maɗaukaki ne abinda wannan aya take tsawatar mana akai kenan wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim wannan hanin hani ne na haramci haramun ne musulmi yayi rantsuwa akan cewa shi ba zai aikata wani alhairi ba muddin abin nan da ya rantsuwa akai abu ne wanda yake wajibi a kansa to haramun ne ya yi rantsuwa a kan cewa shi ba zai aikata wannan abin ba akwai hadisai da yawa daga manzon Allah akwai hadisai da yawa waɗanda suka ƙara bayani akan wannan aya misali sahihul bukhari hadisi na 6622 da sahihu muslim hadisi na 652 hadisin abdurrahman bin samura wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya abdurrahman bin samura la tas'alil imara ya kai abdurrahman dan samura kada ka roki a baka shugabanci kada ka nemi shugabanci in ji annabi muhammad ya kai abdurrahman bin samura kada ka nemi shugabanci kada ka roƙi mutane su zaɓe ka fa'innaka in utitaha an mas'alatin wakilta ilaiha domin idan roƙo kai kafin aka baka shugabanci to mutane za su barka da shugabancin su game za ka iya yi sai su sa ma ido tunda ka ce a baka to an baka me za ka iya ko da kuskure kai babu mai gyara ma wa in utita ha min gairi matsalacin o inta alaiha amma idan aka baka shugabanci ba tare da cewa kai ka nema ba zuwa aka yi aka ce wane mun naɗa ka jama'a ne suka ga cancantar ka suka baka to jama'an nan ba za su yarda su ga gazawar ka ba duk sa'ilin da aka ga inda za ka gaza za a taimaka maka in ji manzon Allah wasiya ta gare ka kenan ta farko na biyu wa idza halafta ala yaminin idan kai rantsuwa fara'aita gairaha khairan minha sai kaga sabanin abin da yi rantsuwan nan a kansa shi yafi alhairi fa kaffir an ka to kai kafaran rantsuwan ka din wa'atil ladhi huwa khairun ka aikata wancan abin da yafi alhairi ka riki waɗannan wasiyoyi guda biyu da ne maka in ji manzon Allah na farko kada ka nemi a zaɓe ka sai fa in jama'a sun ga cancantar ka suka ce wane mun naɗa ka to a wannan lokaci ka amsa don kuwa jama'an za su taimaka maka gudanar da shugabancin naka na biyu idan ka wata rantsuwa sai ka gani daga baya cewa rantsuwan nan da ka yi a kan cewa ba za ka aikata wani abu ba aikata abin shi ya fi maka alhairi to kar ka nace akan wannan rantsuwan ka yi rantsuwan ka warware ka aikata wancan abin da ya fi alhairi domin in ka ƙi fasa wannan rantsuwa kenan rantsuwarka ta hana ka aikata alhairi abinda Allah ya hana mu kenan a wannan aya wala taj'alullaha urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas kada ku sanya rantsuwar ku da Allah ta zama ita ce za ta hana ku aikata alhairi in ka rantse da Allah akan wani abu kuma abin nan ya zamanto alhairi ne manzon Allah ya ce ka yi kafara ka aikata wannan alhairi kuma akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 650 da kuma sunanun tirmizi da sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin fara'a gairaha khairan minha wanda ya yi wata rantsuwa sai ya ga saɓanin rantsuwarsa shine ya fi alhairi fal yukaffir an yaminihi to yayi kafaran wannan rantsuwa wal yaf'al alladhi huwa ya aikata wancan abin da ya fi alkhairi ɗin. riwayar Abu Huraira da kuma Adiyu bin Hatim Allah shi kara musu yarda akwai hadisin kuma Malik al-Jushami yana cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na da da goma 1717 Malik al ya ce ya Rasulullah ya tini ibnu ammi akwai wani ɗan babbana da yake zuwa gona yakan zo min da damuwa yau da gobe fa ahlifu Allah u'tiyahu sai na rantse ni ba zan bashi ba saboda ya dame ni wani ɗan uwana ne yakan kawo min bukatarsa to na riga na yi rantsuwa ba zan bashi ba ba zan biya masa wannan bukatar ba wala asilahu kuma ni ba zan masa da zumuntarsa ba ina hukuncin abin nan da na aikata kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaffir an yaminika ka yi kafaran rantsuwarka ka ci gaba da taimaka ma ɗan babbanka kuma ka ci gaba da sada zumuncinsa kada ka ɗauka wannan rantsuwa da kai da Allah ta yanke zumuncin ka da ɗan uwanka sannan kuma ta hana ka taimaka masa babu kyau akwai hadisi da yake sahihul bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa inni wallahi sai ya ce insha Allah la ahlifu ala yaminin fa'ara gairaha ghayraha khairan minha illa ataitu alladhi huwa khairun wa tahallaltuha manzon Allah ya ce ba zan yi rantsuwa da Allah akan cewa ba zan aikata wani abu ba sannan daga baya na fahimci aikata wannan abin shi fi alhairi face na yi kafaran wannan rantsuwa na warware abin nan da na faɗa sannan na aikata wannan abin da yake mafi alhairi gare ni shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce matsayina muddin na yi rantsuwa a kan cewa ba zan aikata wani abu ba kuma na fahimci aikata wannan abin shi ya fi alhairi to zan warware rantsuwa na in yi kafara sannan in aikata wannan abin da ya fi alhairi din saboda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne jagoranmu da shi ya kamata mu yi koyi don haka yasa ya ba da misali da kansa ya ce ko shi kansa in ya yi wata rantsuwa akan cewa ba zai aikata wani abu ba kuma aikata abin ya tabbata alhairi ne ya ce zan yi kafaran wannan rantsuwa in kuma aikata wannan abin domin idan ya ƙi to ya saba wa maganar Allah matsaukaki da take cikin Qur'ani shi ko manzon Allah ba za a same shi da wannan siffan ba wala taj'alu Allah urbatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas Allah ya ce kada ku sanya rantsuwar ku da Allah ta zama ita ce za ta hana ku ayyuka na alhairi da ayyuka na tsoron Allah da shirya tsakanin mutane kada ku yadda ku rika yin haka kuma akwai hadisin Aisha Allah shi ƙara mata yarda yana cikin sahihu sunan ibn Majah hadisi na 1716 Aisha ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa ala yaminin man halafa ala yamini qati'ati rahimin wanda ya yi wata rantsuwa zai yanke zumunci au ma'asiyatin ko zai saba ma Allah fa ruhu an ya hanasa fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to abinda aka shar'anta masa shine ya warware wannan rantsuwan ya yi kafara, wa yarji a an yaminihi ya fasa wannan rantsuwar da ya yi hadisin aisha Allah shi kara mata yarda wanda ya yi rantsuwa zai yanke wani zumunci to ya warware wannan rantsuwan iji manzon Allah Allah yakan jarabta bayinsa da abin da ya yi nufi Aisha tana cikin sahabban annabi da suka ruwaito hadisi akan cewa babu kyau mutum ya yi rantsuwa akan cewa zai yanke zumunci amma cikin ikon Allah tana cikin mutanen da Allah ya jarabce su da aikata haka bayan mutuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam halifofi da suka biyo bayansa sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna usman sayyiduna ali sun ci gaba da kulawa da matan annabi muhammad akwai wata dukiya da aka ware ana ba wa matan manzon allah ana ɗaukan nauyinsu hakanan ma sahabbai mutum ɗaɗɗaya sukan zo suna ba da kyaututtuka ga matan manzon allah to aisha tana da wani hali babu wata mace daga cikin matan annabi muhammad da ta kai aisha kyauta saboda tsananin kyautanta ba ta ajiyan komi akwai labarinta a cikin al'isaba a mujallar na bakwai shafi na 189 wata mata ana kiranta ummu durra ta ce ni da kaina a taito aisha bi mi'ati alfin akwai lokacin da na ɗauko sulan azurfa guda dubu ɗari na kawo ma aisha sadaka sulan azurfa guda dubu ɗari ta ce ban tashi daga wannan gidan ba fafarra ƙadha sai ga aisha ta yi umarni an karkasa wannan kuɗin dubu ɗarin aka dinga rabar matalakawan madina kafin ma in fita daga gidan wahiya yau idin sa'ima a wannan ranar kuma aisha tana azumi domin tana yawaita azumi sai da kuɗin nan ya ƙare ban ma fita ba sai na ce mata to yau dai kina azumi ko ko akwai abin da za a yi buɗe baki da shi ta ce wallahi babu a'a أما an فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين alaihi yanzu wannan kuɗi da na kawo miki sulan azurfa dubu ɗari biki cire ko da sule ɗaya da zaki sai nama wanda za a yi buɗe baki da shi ba ta tambayi aisha sai aisha ta ce wai laukunti askarti ni lafa'altu na manta da kin tuna min kafin in rabar da kuɗin nan da na ware sule guda wai ta manta da an tuna mata cewa tana azumi babu abin buɗe baki da ta ware sule ɗaya wanda za a sai naman da za a yi buɗe baki da shi matan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sun fi kowace mace samun tarbiyyar musulunci don haka in ana bacin riko da sunna kada ma ka kwatanta wata mace da matan manzon Allah ta manta ma ta ware sule guda wanda za ta sai nama wanda za ta yi buɗe baki da shi akwai hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 1801 aka ruwaito kanat aisha ta taddayanu sannan cewa ita aisha tana da wani hali tana da yawan cin bashi ku duba irin wannan za a kawo mata kuɗi kyauta ta rabar sadaka kuma ta aiki ɗan saƙo ya je ya ciwo mata bashi a gari tana da yawan cin bashi faƙila laha sai aka ce mata malaki walidaini walaki anhu manduha me ya gama ki da bashi ya ke uwar muminai gashi Allah ya wadatar da ke ya hutar da ke ana ɗaukan hidindimunku ana taimaka muku me ke sa ki aika ana tambayo miki bashi a gari sai ta ce dalilin da yasa nake aikawa a nemo min bashi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya na ji manzon Allah yana cewa ma min abdin kana ya tunfi a ada'i dainihi babu wani mutum wanda yake da niyyar zai biya bashin da ya ci in dai ka ci bashi da nufin za ka biya annabi ya ce illa kana lahu min Allahi aunu babu ko shakka Allah yana masa alkawarin wani taimako duk wanda ya ci bashi da nufin zai biya to yana da alkawarin Allah zai bashi wani taimako na musamman akan sai ya biya wannan bashin wata sabbaba lahu rizqan kuma Allah zai masa sababin hanyar da zai samu arziki abubuwa guda biyu din nan alkawari ne na Allah ga duk mutumin da ya ci bashi da nufin zai biya in ka ci bashi da nufin zaka biya ba da nufin zaka zaka ki biya ba to kana da abubuwa biyu din nan alkawarin Allah Allah zai maka taimako sannan kuma Allah zai maka sababin ka samu hanyar arziki kuna tambayan abin da yasa nake cin bashi fa inni altamisu zalika al'auna wannan taimakon na Allah nake ta nema don haka ko ina da kuɗi sai in raba sadaka in ce a je a nemo min bashi niyya ta zan biya bashin don dai in samu abubuwa biyu din nan da Allah ya alkawari ga duk wanda ya ci bashi da nufin zai biya ina son in samu taimakon Allah duk mutumin da ya samu taimakon Allah bai taɓewa wannan amsan tata ta gamsar ba ka da abin da za ka faɗa kuma Allah shi kara mata yarda akwai labari wanda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na uku da ma wurare da yawa urwatu bin zubair ya ba da labari ya ce kana abdullahi bin zubair a habbul bashar ila aisha ba'adan nabiyyi wa abi bakre bayan annabi muhammad bayan mahaifinta saduna abubakar babu wani mutum a duniya wanda Aisha ta fi son sa fiye da Abdullahi bin Zubair daga manzon Allah sai kuma mahaifinta shine Sayyidina Abubakar mutane biyu dinnan su ne kawai Aisha ta fi son su akan Abdullahi bin Zubair shi ko Abdullahi bin Zubair ɗanyarta ne Asma'u domin tana da ya ita Aisha yatta ita ce Asma'u bintu Abi Bakrin take auren az-zubair bin al babban yar sayyiduna abubakar kenan Allah shi kara musu yarda to ita asma'u dinnan ita ta haifi abdullahi bin zubair to aisha ita tare ne abdullahi bin zubair dinnan a hannunta ya girma galibin tarbiyyansa ita ce ta kula da shi shi yasa ma ake kiranta ummu abdullah alhali ita aisha bata taɓa haihuwa ba sai ana ce mata uwar abdullahi wato saboda ita ta riƙe wannan yaro na yarta asma'u bintu abi to a duniya in banda annabi muhammad banda mahaifinta sayyiduna abubakar babu mutumin da ta fi so irin abdullahi dan zubairu din nan yana da daraja a cikin sahabban manzon allah wa kana barran nasu biha urwatu bin zubair ce sannan babu wani mutum wanda ya fi yin kirki ga Aisha fiye da Abdullahi dan Zubairu din nan babu wanda ya fi kyautata ma Aisha irin Abdullahi bin Zubair sai ya ce sai dai ita Aisha tana da wani hali wa kanat la tumsiku shay'an mimma ja'aha min rizqillahi illa tasaddaqa. duk abin da ya zo mata na arzikin Allah duk abin da ya zo mata sadaka ko kyauta in dai dukiya ne aka bata to ba za ta rike ba za ta bada shi sadaka ba ta rike komi a rayuwanta wannan ita ce ta gaji babanta sayyiduna abubakar domin shi ne wanda manzon Allah ya ce a yi sadaka sai ya ɗebo dukiyan gaba ɗaya ya kawo kaga ta gaji mahaifinta ba ta rike komi duk abin da ya zo mata za ta rabar da shi sadaka lahadarun to tana da wani gida ta tashi ranan babu kuɗi babu wanda ya kawo sadaka kuma duk abin da aka bata ta riga ta rabar an nemi bashin a gari kuma ba a samu ba ita kuma ba ta ganin ya kamata wannan yinin ya wuce fa ba ta yi sadakan nan ba sai ta ce a je a sai da wannan gidan kaji fa za a sai da gidan ne a rabar da dukiyan sadaka mutanen kwarai Ta haula wala quwwata illa billah fasakhita abdullahi bin bai a kaddar sai labari ya iso ga ɗanta abdullahi bin zubair ai aisha yau kuma ta sa wannan gidan a kasuwa za ta sayar za sayar da wannan gida abdullahi dan zubairu sai ya fusata a lokacin da aka gaya mar sai ya ce wallahi latantahiyan na aisha a wata riwaya ya ce yan bage an yi ukhaza ala yadaiha wallahi ya kamata aisha ta daina irin wannan watsi da dukiya ya kamata a kama hannunta a hana ta irin wannan barna da take yi sai ya faɗi wannan magana a gaban jama'a a nan kuwa take sai aka zo aka gaya ma aisha batun sayan gida ba zai yiwu ba me yasa ba zai yiwu ba ai danki abdullahi bin zubair ya ce ya kamata ma a kama hannunki kina yawan barna da dukiya ta ce huwa ƙala haza abdullahi bin zubair ɗin ne ya faɗi haka a yi ukhazu ala yadayya har ma a kama hannuna a hana ni yin sadaka suka ce na'am sai ya ce huwa lillahi alayya nazurun Allah ukallima ibn zubairi abadan nayi alkawari da Allah nayi alwashi ban sake magana da wannan yaro har abada gashi tana cikin waɗanda suka ruwaito wancan hadisin na annabi Muhammad man halafa ala yamini qati'ati rahimin duk wanda ya rantse zai yanke wani zumunci aw ma'asiyatin ko zai saba ma Allah fa birruhu an yahnasa fiha wa yarji'a an Yamini, ta yi rantsuwa da Allah ta yi alwashi ba ta sake yin magana da wannan yaro har abada Abdullahi bin Zubair ya samu kansa a cikin wani hali ga uwarsa ta ƙaurace masa ta yi fushi da shi saboda wannan magana da ya faɗa ta faɗi wannan magana saboda akwai rashin ladabi da ya gwada mata ita ce ta yi tarbiyyansa sannan ya furta wannan kalma a gaban jama'a aisha kenan ba ta da hankali ba ta sa abin da ya kamata ba wannan ya sa ta fusata da shi urwatu bin zubair yace fa hijiratu hijratuha iyahu kaurace abdullahi bin zubair da ta yi sai ya yi tsawo fa naqasahu Allah bi zalika fi amrihi kullihi duk wanda matan annabi take fushi da shi ya shiga uku ai abdullahi bin zubair fushin nan da aisha ta yi da shi baki ɗaya sai da ya tasiri a rayuwarsa duk abin da ya ɗora hannu bai albarka duk inda ya shiga fitina ke samunsa babu wani alhairi da yake samunsa baki ɗaya al'amuransa suka jirkice Allah ya jefa mai jarabawa saboda kawai fushi da matar manzon Allah ta yi da shi to ya zama fa dole sai ya nemi ceto fastashfa'a bi kulli jadirin annaha tuqbilu alaihi duk wata hanya da ya san cewa zai bi domin ita gyatu masa dinnan ta fuskance shi ta saurare shi ta yafe masa sai da ya bi wannan hanya amma hanyar da duk ya bi Aisha sai ta ki karba fastashfa alaiha nasa falam tuqbil ya nemi ceton mutane mutane su agaza masa su sa baki ko Aisha ta yafe masa ina Aisha bata saurare shi ba fastashfa bil muhajirin ya nemi ceto da waɗanda suka yi hijira kasancewan su suka fi kusa da annabi Muhammad ya tunani ya ga cewa waɗanda ya kamata ya kamun kafa da su shine musulman farko a sabi al-awwalun waɗanda suka fara musulunta a gaban annabi Muhammad ya nemi ceto da su ina Aisha ba ta saurare shi ba fastashfa'a bi ubaidu bin Umayr daga cikin waɗanda Abdullahi bin Zubair ya nemi cetonsu akwai Ubaidu bin umair ya tashi ya zo ya samu Aisha ya ce mata na zo ne akan ɗanki yana neman ceto da mu lallai ne ki yafe masa wannan laifi da ya miki tana sauraron shi mun taho ne saboda mu sa baki a cikin abin da ya auku tsakanin ki da ɗanki ya nemi ceto da mu akan cewa ki yafe masa ta ce ba za ta saurare su ba sai ya ce mata aina hadisun akhbartinihi anin nabi ina hadisin da ke kika bani labarinsa daga annabi ke da kanki kika karantar da ni wannan hadisi daga annabi annahu naha anil muhajara fawqa salasin annabi ya hana a kaure cewa musulmi sama da kwana uku ina wannan hadisin yake bayan ke kika karantar da mu faqala sai aisha ta ce la wallahi la ushaffa'u fihi abadan na muku rantsuwa da Allah ba zan yi karbi ceton wani akan wannan yaro ba har abada wala uhannisu ila nadiri kuma ba zan warware alwashina ba hankalinsa ya ƙara tashi falon ma tsala zalika alabni zubair lokacin da al'amari ya tsawaita sai ya yi tunani ya ga cewa ai akwai dangin manzon Allah da suka saura ta sashin gyatumarsa su ne banu zuhura gyatumar manzon Allah amina akwai danginta da suka saura kuma akwai sahabbai daga cikinsu ya ga cewa ta yiwu in ya haɗa baki da su in ya nemi cetonsu ya nemi taimakon su babu mamaki aisha ta saurare su don haka sai ya tafi ya magana da almiswar bin makrama yana cikin dangin kawunan manzon Allah kuma sahabin annabi Muhammad ya samu almiswar bin makrama ya ce masa kaji kaji ga yadda fa al'amari yake tsakanina da gyatumana na yi mata laifi ta yafe min taƙi ta yi alkawari ba ta sake yin magana da ni har abada ka sa baki wa abdurrahman bin al-aswad akwai kuma wani ana kiransa abdurrahman bin al-aswad bin abdu yagur shi ma yana cikin kawunan annabi muhammad wa huma min bani zuhura suna cikin kabilar banu zuhura kawunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su ya zauna da su ice ga damuwarsa yana so su taimaka su sa baki me kake so mu yi sai ya ce abin da nake so da ku ba wai ku tafi wajen ta ku kadai ne ina son ku je da ni to ya za a yi mu je da kai bayan cewa kuma in ta san mun je da kai ba za ta yadda ka shiga ba suka ce ka kyale dai mu je mu kadai mu nemi ceto eh, eh, eh, mu nemi haƙurinta ta yafe maka laifin nan da ka aikata musulhun ta tsakaninku wa qala lahum sai yace musu an shudu kuma billahi ni dai ina haɗa ku da Allah lamma adkhaltumani ala aisha ni da nake so da ku ku taimaka ku shiga da tare da ni wajen aisha matar manzon Allah fa innaha la yahillu laha an tanzira qati'ati dan kuwa bai halatta gare ta tayi alwashin ta yanke zumunci na ba kenan bai dace gare ta ba ba halal bane abin da ta yi ba daidai bane to ya za mu yi mu tafi ya ce idan kun yafa mayafinku sai in rabe a jiki in ɓuya in za ku shiga in kutsa tare da ku suka ce to mu je fa aqbala bihi al-miswar wa abdurrahman mushtamilaini bi ardiyatihima kowannen su ya yafa mayafinsa abdullahi bin zubair yana labe a cikinsu a tsakaninsu su baka iya cewa ai su uku ne suna isowa kofin gida hatta sta'zana ala Aisha faqala suka ce assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh wanda shi yake nuna maka kana iya canza lamiri ta wajen sallama ga mace a maimakon assalamu alaikum in mace ce ka ce assalamu alaiki suka ce ma Aisha assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ki da rahamar Allah da yawan albarkansa sai ta amsa musu ana dukhul shin mu shigo kala ta ce na'am udkhulu ku shigo sai suka ce kulluna dukkan mu mu shigo kala su ce na'am udkhulu kullukum dukkan ku ku shigo wala ta'lamu anna ma'aha ibnu ibnu zubair bata san cewa tare da su akwai abdullahi dan zubair ba to dama idan mutane suna son magana da matan annabi sallallahu alaihi sallam akwai mayafi wanda ake eh, wanda ake daurawa akwai labule wanda ake daurawa a tsakaninta da su ba za ka ga matan manzon Allah ba sun shigo ɗakin sannan kuma ga hijabi ga labule wanda ya raba tsakaninsu da ita Aisha tana can zaune su suna tana shigansu ke da wuya falamma da kala Abdullahi bin Zubair hijaba sai Abdullahi bin Zubair ya shiga cikin wannan labule din ya fada bai nemi izinin ta ba fa ka Aisha ya fadi gaban ta ya rungume ta wa tafiqa yunashidaha Allah war rahima yana cewa ki wa Allah ki dubi zumunci ki yafe min yana ta kuka ki wa Allah ki dubi zumunci ki yafe min matar manzon Allah ta yi fushi da kai ka tabe ya sani bare kuma uwarsa ce ita ta goye shi ita ta tarbiyyantar da shi don haka yana ta kuka yana roƙonta yana haɗa ta da Allah ta dubi zumunci ta yafe masa bata ce komi ba har dai ya kai ga wabakat ilaihi ita ma ta fara fidda ƙwalla wa qabbalaha yana ta sumbatanta kiyafe min yake gyatuma gyatumana wa tafiqal Yuna wa abdurrahman yunashidaniha su kuma waɗannan sahabbai guda biyu suna ta mata wa'azi illa ma kallamatu lallai fa ta yi magana da shi ta warware wannan rantsuwar nata wa Minho minhu ta karbi afwar da yake nema wa yaqulani suna cewa innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yake aisha yake uwar muminai kin sani annabi Muhammad naha amma amilti ya hana abin nan da kika aikata min alhijrati kaurace ma nan da kika yi manzon Allah ya hana kin fi kowa sani fa innahu la yahillu li muslim an yahjura akahu fawqa salasin domin kuwa annabi ya faɗa kin ruwaito kin gaya mana manzon Allah ya ce haramun ne musulmi ya kaurace ma ɗan uwansa fawqa salasi layalin sama da dare uku haramun ne suna ta wa'azi sakatat bata ce komi ba falamma aksaru ala aisha da suka tsananta min tazkira wa tahrij sun nace suna ta wa'azi suna nasiha gare ta suna roƙonta tafiqat tazkurhuma wa tabki sai ta fara yin magana tana ce musu inni nazartu na riga na yi alwashi wan nazuru shadidun alwashi ko abu ne mai tsanani ga Allah na fai rantsuwa rantsuwa abu ne mai girma wajen Allah tana kuka suna kuka suna roƙonta falam ya zala biha ba su gushe ba hatta kallama tibni zubair hatta kallama tibni zubair ba da ma khashiya Allah tukallimahu har dai a ƙarshe ta yafe ta yi magana da Abdullahi bin Zubair ta ce ta yafe masa ta saura kuma rantsuwa Tun ba ثم بعثت yaman bi malin ta aika ƙasar yaman da dukiya mai yawa. fabti alaha bihi arba'una raqaba aka sayo mata bayi guda arba'in fa'ataqatha kafaratan li nazariha ta yanta waɗannan bayi saboda kafaran abin da ta aikata na alwashi daga cikin waɗannan bayi abdullahi bin zubair shi ya taimaka mata da guda goma bayi arba'in ta yanta saboda kafaran abin da ta aikata to al-imam al-khattabi yace abin da aisha ta yi ba laifi bane kuma gaskiya ne tana da hujjoji masu ƙarfi malamai sun ce daidai ne ɗa uba ya ƙaurace ma ɗansa haka ma miji ya ƙaurace wa matarsa kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ƙaurace wa matansa wata guda babu laifi ashe don uba ya ƙaurace ma ɗansa ka duba sharhin wannan hadisi a sahihul bukhari cewa an haramta musulmi ya ƙaurace ma ɗan uwansa sama da kwana uku banda tsakanin uba da ɗansa banda tsakanin mace da mijinta saboda Allah maɗaukaki ya ba wa miji dama ya ƙaurace wa matarsa wahjuruhunna fil mabaji'i an ce ku ƙaurace musu ma a makwanci kuma Allah bai sa mana ka'idar kwanakin da za a yi ba illa dai abinda malamai suka ce kada ya kai wata hudu shine ajali na ila'i amma matukar bai kai haka ba babu laifi don uba ya ƙaurace ma ɗansa a matsayin horo ko kuma dan miji ya nisanci matarsa a matsayin horo in dai bai tsananta ba shi yasa Abdullahi bin Zubair yake cewa ta yi laifi me laifinta ta ce ba za ta sake magana da shi ba har abada amma da a ce na wani tsawon lokaci ne wannan ba laifi bane gare ta abin da fahimtarsa ta nuna mar kenan cewa ba za ta sake magana da shi ba har abada wannan shine kuskuren Aisha inji Abdullah bin Zubair fa innahu la yahillu laha qati'ati yake cewa bai halatta gare ta ta yanke zumunci na to Allah madaukaki ya haramta wa musulmi ya rantse cewa ba zai yi alhairi ba wannan haramun ne a sunnar annabi Muhammad kuma dadin abu su sahabbai Allah madaukaki ya musu garkuwa ya musu wata kariya ta musamman sahabbai duk sa'ilin da suka aikata wani kuskure to zaka samu kafin su bar duniya sun gyara Allah maɗaukaki ya yabe su da wannan shaida ya ba su wannan shaida a cikin ƙur'ani mutane ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa ya yarda da su ba za ku ba zai yiwu wanda Allah ya yarda da shi ya bar duniya da fushin Allah ba saboda haka ko da sun yi kuskure to kana samu kafin su bar duniya kuma sun gyara wannan a in ma ka iya sani in ma kuma baka sani ba wannan tsakaninsu ne da Allah illa dai abin da yake tabbaci shine sahabbai ba su yin wani aiki da gangan domin saba sunnar annabi Muhammad sai dai ka samu akwai wata fahimta da suka ginu a kanta wanda ta sa suka aikata wannan abin duk sa'ilin da ka ji an ce sahabi ya aikata wani abu to in ka bincika za ka samu yana da wata hujja da ya dogara a kanta shi kuwa manzon Allah ya ce mana wanda ya aikata wani abu saboda dogara da wata fahimta alhali fahimtar nan akwai kuskure Allah ba zai ba shi laifi ba a kiyama yana da lada guda in ji annabi Muhammad don haka ala kulli halin sahabban manzon Allah wato mutane ne waɗanda ba sa saba makarantarwar annabi Muhammad da gangan sai dai a halin kuskure ko kuma bisa dogaro da wata fahimta wacce kuma daga baya suke ganewa sun yi kuskure a kanta ayan nan tana karantar da mu cewa babu kyau musulmi ya yi rantsuwa akan cewa shi ba zai aikata wani alhairi ba babu kyau ka ce ba zan shirya tsakanina da wane ba babu kyau ka ce ban sake yin magana da wane har abada ka yi rantsuwa a kai idan ka ginu akan wannan rantsuwa to ka saba ma wannan aya ta qur'ani ولا تجعلوا an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim mecece aya ta gaba. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أمانكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Allah madaukaki ya ce ba zai kama ku saboda shirme da ya auku wajen rantsuwanku ba akwai shirme da ke aukuwa ta wajen rantsuwa idan aka samu wannan shirme Allah ba zai kama ku da laifi akai ba walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum amma Allah zai kama ku a dalilin abin da zukatanku suka aikata wallahu ghafurun halim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai hakuri ne al-Imam al-Bukhari ya ruwaito hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda hadisi na 6663 Aisha ta ce wannan ayan unzilat hadhihi al-aya an saukar da ita wannan aya ta suratul baqara la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin bima kasabat qulubukum fi qawlir rajuli me ake nufi da shirme wanda Allah ba zai kama mu da shi ba ta wajen rantsuwa wato rantsuwa iri biyu ne akwai rantsuwa wanda Allah ya kira shi da cewa allagwo rantsuwa na shirme wannan rantsuwa Allah ba zai kama ku da laifi a kansa ba sai Aisha ta ce fi qaulin rajul kamar mutum ne ana magana ya ce eh wallahi ya shine la wallahi bala wallahi wa kalla wallahi kuna hira ce ya abin da akwai haka ne wallahi kasan wannan yana yawaita fitowa a cikin bakunan jama'a haka ne wallahi a ba haka bane wallahi to yawan faɗin wannan shirme ne Allah ba zai kama ku da laifinsa ba yasilu biha kalamahu in dai mutum ya hada maganarsa da wannan babu laifi akwai riwaya da take sahihu sunan abi dawud hadisi na 2789 annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa kalamur rajuli fi yaminihi shine mutum yana magana sai ce kalla walla bala walla haka ne wallahi koko ba haka bane wallahi maganar ya faɗe ta ne a harshe amma bai faɗe ta da nufin yayi rantsuwa ba saboda sabo da yawa akwai waɗanda suka saba da rantsuwa yar magana sai sun jefa rantsuwa haka ne wallahi ba haka bane wallahi to wannan ita ce fahimtar Aisha kamar yadda manzon Allah ya faɗa a cikin wannan nassi na hadisin sahihu sunan Abi Dawud sannan kuma fahimtar Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar da sahabban Annabi da yawa kenan da shi kansa manzon Allah Aisha da wasu sahabbai duka sun faɗi cewa irin waɗannan rantsuwoyi da suke fitowa a bakin mutane ba tare da an yi nufi ba saboda sabo to su ne ake nufin rantsuwan da Allah ba zai kama ku da laifi a kansu ba a ranar tashin kiyama a ne Muhammad bin Salih al-Usaimin a tafsirin sa juz'i na farko shafi na ya ce min fawaidil aya daga cikin fa'idojin da muke samu game da ita wannan ta abin ba saboda sabo yawan magana kana rantsuwa har ka kai ga yin rantsuwa Allah ba zai kama ka da laifinsa ba ana la'akari ne da abin da ya isa zuciyarka innamal a'malu binniyati ayyuka sun dogara ne da niyyar da aka kulla shine abinda Allah yake nufi da cewa walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah zai kama ku ne da abin abinda zuciyarku ta kulla ba abin da harshen ku ya faɗa ba wato yawan faɗa ba tare da ka kudurta abin a zuciyarka ba saboda sabo sai ka faɗi wannan magana ka kai wannan rantsuwa to baka da laifi a wajen Allah wannan shine da Allah yake karantar da mu a cikin ita wannan aya wato lizalika qala shi yasa Allah ya ce walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum domin wani hadisi na al-Imam bukhari hadisi na 5269 yana sahihu Muslim hadisi na 331 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tajawaza inna Allah ta'ala tajawaza an ummati ma haddasat bihi anfusuha Allah ya yafe ma al'umma ta abinda rayukansu suka saƙa musu abin da ranka ya yi tunani Allah ya yafe ba zai kama ka da shi ba tunani kake yi kawai abin annabi ya ce malam amal auta ta kallam muddin baka aikata abin ba ko baka furta kalmar ba Allah ba zai kama ka da laifinsa ba abin da ya tsaya a zuciyarka bai fito waje ba Allah ba zai kama ka da laifinsa ba abin da ya fito waje a halin kuskure baka kudurta niyya a zuciyarka ba shi ma Allah ba zai kama ka da laifinsa ba wato Allah yana kama ka da laifin abin da ka faɗa kuma ka ƙudurta a zuciyarka ba abin da ya fito a halin kuskure ba domin Allah ya yafe wa al'ummar musulmai abin da suka aikata na kuskure sannan kuma abin da ranka ya saƙa maka bai fito waje ba baka faɗa ba baka aikata shi ba nan ma baka da laifi a wajen Allah komai muninsa shi yasa malamai suke cewa mai wasu wasi kada ya damu kansa domin akwai wanda shaidan kan jarabci zuciyarsa shedan yakan jarabci zuciyar bawa ya rika sa maka wasu wasi da tunani mara kyau a rika sa maka tunani ina Allah yake waye Allah me yasa aka yi kaza me yasa aka yi kaza ko don me ba ai kaza ba kai ta waɗannan tunani har ka kai ga tunanin babban al'amari wanda da za ka furta da kayi ridda amma tunda ya tsaya a zuciyarka bai fito kan harshen ka ba baka yi laifi a wajen Allah ba Allah ya yafe maka komai girman abin da ka suranta a zuciyarka duk tunanin da za ka yi mara kyau a zuciyarka in dai baka aikata shi ba sannan kuma harshenka bai furta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya yafe maka muddin kai musulmi ne don sharaɗinsa in kai musulmi ne abinda hadisin ya faɗa kenan ah, kuma ko da za ka kai ga aikatawan nan ma akwai rahamar da ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi wa al'ummar musulmai yana cikin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu da biyu tara hadisin abu umama talbahili mala'iku biyu da aka saka su rubuta ayyukan bawa kowane mutum na dama yana rubuta alhairinka na hagu yana rubuta sharrinka kaga rahama biyu Allah wa musulmi na farko mai munin abin da kai tunaninsa Allah ba zai kama ka da shi ba sai ka furta ko ka aikata rahama ce gare mu don inda Allah ya yi nufi da sai ya kama mu da laifin abinda ma muka yi tunaninsa a zuciya amma sai Allah ya fi mana in ji annabi Muhammad rahama ta farko kenan rahama ta biyu ko da ka furta ko da ka aikata idan ya abinda bahaushe yake cewa su baka magana ce ta hito ba tare da kayi niyya ba mutum ya yi tuntuɓen harshe ya faɗi magana amma har ga Allah zuciyarsa bai ƙulla wannan abin ba ya faɗa ne a halin kuskure malamai suka ce to ko da ka kai ga furtawa ko ka kai ga aikatawa ba da nufi ba a halin kuskure nan ma Allah ya fi maka sannan na uku in ka aikata da gangan din annabi ya ce inna sahiba shimali to mala'ika na hagunka din nan mai rubuta sharri la yarfa'ul qalama sitta sa'atin ba zai rubuta wannan zunubin da ka aikata ko ka faɗa ba tsawon awa shida yana sauraron ka min al muslim in dai mutum musulmi ne al-mukhti wanda yi ganganci ya aikata wani abu ko ya furta wata kalma mara kyau mala'ika mai rubuta zunubi in ka furta kalma na sabon Allah ko ka aikata wani abu na zunubi mala'ikan ba zai rubuta kayi zunubin ba tsawon awa shida in ji annabi Muhammad me yasa aka ce kar ya rubuta sai bayan awa shida ana jira ne ko za ka yi nadama ka yi istighfar wannan ma rahama ce ga al'ummar annabi Muhammad fa in nadima wastagfara Allah minha idan yayi nadama ya nemi gafaran Allah alƙaha sai ya jefa dama can bai rubuta ba ya dai rike alƙalamin yana so ya rubuta amma an baka awa shida ko zaka yi nadama duba rahmar Allah ga al'umma annabi Muhammad wa illa idan kuwa har awa shidan nan suka wuce baka yi nadama ba ha wahida wata ya ce kutibat wahida sai a rubuta kayi zunubi ɗaya ba za a rubuta fiye da haka ba don haka babu shakka Allah maɗaukaki ya yi kyauta na wasu abubuwa da dama ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. La yu'akhidhukum Allahu fi amanikum Allah ba zai kama ku da shirme da ke zuwa ta wajen yawaita rantsuwan da kuke yi ba walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum amma Allah zai kama ku a dalilin abin da zukatunku suka aikata wallahu ghafurun halim duk da haka malamai suka ce babu kyau musulmi ya yawaita rantsuwa an ce ba za a kama ka ta kalmomin da suke fita daga bakinka saboda sabo da rantsuwa kana yawaita faɗin su ba Allah ba zai kama ka da shi ba tunda zuciyarka bata kudurta ba amma duk da haka musulmi babu kyau ya yawaita rantsuwa shi yasa Allah ya ce wala tuti kullu halafin muhin kar ka yi biyayya ga dukkan mai yawan rantsuwa in ji al-Hasan al-Basri ka duba al-Musannaf a mujallal na biyu shafi na 308 yace miksarul lil halifi mai yawaita rantsuwa kar ka ɗau maganarsa mahin sai aka ce ba'iful kalbi mutum ne mai raunin zuciya domin inda imaninsa yana da ƙarfi da ya daraja kalmar Allah da ya daraja sunan Allah da za ka samu baya rantsuwa sai fa a hali na larura da ta kai makura saboda kalmar Allah bi ma'ana sunan Allah yana da daraja a wajensa waye yake ɗaukan sunan Allah da daraja shine mutumin da yake da ƙarfin imani wato abinda Allah yake nufi da ita wannan aya mutumin da yake yawaita rantsuwa duk mutumin da yake yawaita rantsuwa to zaka samu mutum ne mai raunin zuciya shi ake nufi da mahinun yana da raunin zuciya wato aqidarsa bata yi ƙarfi ba imaninsa da Allah bai yi ƙarfi ba don haka yake iya furta kalma ta rantsuwa eh, baya daraja kalmar Allah madaukaki sannan kuma akwai wata illa illar ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalifu alhalafu mumhikatun lisil'a mumhikatun lilbaraka ita rantsuwa in ɗan kasuwa ya saba da ita saboda ya sai da kaya don haka duk abin da aka zo za a saya sai ya rantse wallahi haka na saya wallahi ba zan rage ba wallahi sai dai ka saya haka Allahu akbar to idan ɗan kasuwa ya saba da rantsuwa inji annabi Muhammad zai sai da kayan shi babu shakka tunda wani ya zo ya ganka dattijo sannan kuma ka rantse sai kau da shakka sai sai abin sai tafi annabi ya ce to zaka sai da kayan ka kan tunda kana amfani da rantsuwa mutane za su yarda da rantsuwanka sai dai kuma mumhiqatul lil baraka wannan rantsuwa da kake tana shafe albarkan kasuwancin naka har a waye gari mutumin ba shi da albarka a wajen Allah madaukaki ashe kenan yawaita rantsuwan illa ce duk da shi ke Allah madaukaki yayi sassauci akan hukunci abin da ya fito daga bakin bawa ba tare da nufi ba ya akwai ayar da take kama da wannan tana cikin suratul ma'ida aya ta 89 Allah yace la yu'akhidhukum Allah la yu'akhidhukum Allah bil fi aymanikum ولكن يواخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكن من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون wannan aya ta suratul ma'ida tana kama da waccan aya ta suratul bakara aya ta 225 a suratul ma'ida Allah ya bayyana hukuncin rantsuwa ita wannan aya ta suratul bakara Allah bai bayyana hukuncin ba illa dai kawai ya ce ba zai kama ku a dalilin rantsuwa na shirme da ke fita daga bakunan ku ba sai dai akan abin da zukatanku suka kudurta amma a suratul ma'ida Allah ya bayyana hukuncin mutumin da ya rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum Allah ba zai kama ku saboda shirme da ke aukuwa ta wajen rantsuwan ba yawaita rantsuwa da kuke ba tare da kun yi niyya ba Allah ba zai kama ku akan wannan ba walakin yu'akhidhukum bima aqattumul ayman amma fa Allah zai kama ku saboda abin da kuka kulla na rantsuwa ɗin kamar da ya fassara a suratul baqara bima kasabat qulubukum anan yace bima aqattumul ayman abinda suka tunku suka kulla to idan mutum ya yi rantsuwa ya warware fa kafaratuhu it'amu asharati masakina kafaran rantsuwan ɗayan uku ne ciyar da talakawa goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga matsakaicin abincin da kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhu ko tufatar da su abu ɗaya kenan ciyar da su ko tufatar da su na biyu aw tahriru raqaba ko yan baiwa musulma faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam wanda bai samu ɗayan biyun nan ba to sai ya azumin kwana uku faman lam yajid wanda bai samu ba a shi kaga dole sai an fara na farko in bai yiwu ba a je na biyu in bai yiwu ba a je na uku sai na ukun nan in bai yiwu ba sannan a ga azumi wannan mutane da yawa suna kuskure da yawa mutum sai ya ringa tambaya ah, yayi rantsuwa azumi nawa zai yi la kafin azumi akwai abubuwan da Allah ya ce sai in baka iyawa sannan ka je ga azumi don haka bin su kamar yadda Allah ya jeranta su dinnan wajibi ne fa kafaratuhu it'amu asharati masakina kafara rantsuwa ciyar da talakawa goma ne in ji Allah kun ga abu na farko kenan wato azuminka ba shi da kima a wajen Allah abin da yake da kima shine ciyar da talakawa ka ciyar da talakawa shine abu muhimmi a wajen Allah na farko kenan min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum ko kai musu kayan sawa aw tahriru raqaba ko kuma a yanta baiwa kaga an tsatsallake au au au faman lam yajid haka Allah ya ce ko wanda bai samu waɗannan ba fa siyamu salasati ayami to sai azumin kwana uku ga yamin wanda zai yi azumi a yanzu kusan babu wani wanda ya cancanta ya azumi dan kafara ta rantsuwa da yawa mutane suna da wadatar da za su ciyar da talakawa goma ko su yi musu kayan sawa tsallake wannan sharaɗi a tafi ga ‘yanta baiwa ka ce babu bayi to ai akwai ciyar da talakawa ka tsallake wannan sannan ka koma ga azumin kwana uku sai in waɗancan sun gagara sannan mutum yake azumi sai Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum wannan ita ce fara rantsuwarku rantsuwoyinku idan halaftum idan kun yi rantsuwa ɗin sai Allah ya mana gargadi ya ce wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwoyinku ga wannan magana tana nuna cewa rantsuwa tana da girma a wajen Allah Allah ya ce ku tsare rantsuwanku ku kiyaye kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi hakanan Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum tashkuruna da fatan ku yi godiya baki ɗaya malaman sunna fahimtar su ta tabbata akan cewa wajibi ne a jeranta abubuwan nan kamar yanda Allah madaukaki ya faɗa baki ɗaya malaman sunna babu wani malamin sunna da zai ce maka ba dole bane a jera tunda Allah ne da kansa ya jeranta bayan kuma Allah ya jeranta sai ya ce faman lam yajid sai fa in baka samu waɗancan na farko ba ba za ka iya waɗancan na farko ba sannan ka yi azumi shi kaga duk wani malami in zai faɗa ma gaskiya zai ce dole ne ka fara ciyar da talaka goma in bai yiwu ba to ka yi ma talakawa goma sutura in bai yiwu ba to ka yanta baiwa nan baka samu hali ba shine sai Allah ya ce to fasiyamu salasati ayami sai ayi azumin kwana uku malaman sunna kaf sun ce jeran su dinnan wajibi ne ka duba sahihu fiqh sunna a mutalla nabi shafin goma. tilas sai an biyar da Allah madaukaki ya jeranta a cikin ita wannan aya ka fara ciyar da talakawa in babu hali ka yi musu sutura in babu hali yan baiwa in babu hali sannan a kai ga yin azumin kwana uku waɗannan ciyar da talakawa goma ɗin malamai sun ce yadda Allah ya faɗa asharafi masafin haka ya kamata a yi fakaffaratuhu it'amu asharati masakina kaffararsa ita ce a ciyar da talakawa goma talakawa goma sai ka haɗa abincin mutum goma sai ka ba mutum ɗaya ya dace da ayar ƙur'ani bai daidai da ayar ƙur'ani ba nan har yanzu ya kauce ma ka'ida yadda Allah ya faɗa ka ciyar da talakawa goma to abincin nan ka raba wa talakawa goma Allah da ya ce ai haka ya fi ka hikima kuma ya san dalilin da yasa ya ce a ciyar da talakawa goma bai ce a ba da abincin talakawa goma ga mutum ɗaya ba sannan Allah maɗaukaki ya ce mana min awsati ma tut'imuna ahlikum daga matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku ashe ana la'akari ne da yanayinka kar ka ɗauka garin nan an fi cin masara don haka masara zan fitar ba haka ba ne kai ya kamata ka yi la'akari da kanka don Allah yana magana ne da kai lamirin tana komawa kanka ne min ausati ma a ahlikum matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku a gidanka wani abinci ka fi ci shinkafa ko sai ka je ka fi da masara Allah ya ce matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku na'am in ka fitar da matsakaici shine masara a gidanka to babu laifi amma galibi yanzu gidan mawadata ba masara ne matsakaicin abinci ba sai mobita ne to sai mobita ai masara ne eh to amma akwai daraja ai ko akwai daraja sama da masarar to ita samo bita din sai a fitar da ita dan me za a fitar da masara alhali akwai abin da ya dara masara Allah ya ce min awsati ma tut'imuna ahlikum a tilas ka ciyar da talakawan nan daga matsakaicin abincinku kuma gwargwado da kowa zai koshi a lokaci ɗaya ba wai sai ka ciyar da su da safe da rana da yamma ba ba a ce ka ciyar da su na kwana guda ba an dai ce abincin mutum goma kaga abincin lokaci ɗaya ake nufi kenan wato da za ka dafa abinci wanda zai wadaci mutane goma ka kirawo talakawa goma su zo su zauna su ci abincin nan su tashi kaga maka fara abin da ake nufi kenan ka zo majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallal na 35 shafin 349 don haka sharadi ne ya zamanto min awsati ma tut'imuna ahlikum ya zamanto abincin nan matsakaicin abin da kuke ci ne akwai hadisin Abdullah ibn Abbas yana cikin sahihu sunan eh, Ibn Majah hadisi na 1717 yake cewa kana rajulu yaqutu ahlahu qutan fihi sa'a wa kana rajulu yaqutu ahlahu qutan fihi shidda za ka samu wannan mutumin abincinsa na mawadata ne wancan mutumin abincinsa na talakawa ne in ji abdullahi bin abbas ashe ba wai ana la'akari ne da abincin mutanen garin ba kai da kafaran take kanka ake la'akari da kai shin kana cikin mawadata in kana cikin mawadata to kafara ta rantsuwa in za ka yi ta abinda za ka ciyar da talakawa daga matsakaicin abinda kake ciyar da iyalinka wani abinci ne matsakaici wanda ba a cewa shine ya fi daraja kuma ba a cewa shine makaskanci a gidanka wato shine aka fi yawaita ci kenan shine matsakaici akwai al'amura da dama waɗanda ya kamata mu kiyaye na farko mafi yawan malamai sun tabbatar da cewa ba daidai ba ne ka fitar da kimar kuɗi a madadin kafara ba daidai ba ne me ake nufi shine da yake an ce ka ciyar da talakawa goma sai ka yi lissafin abin da zai ciyar da talakawa goma shine naira misali hamsin ya isa ya ciyar da mutum abinci guda sai ka ce to naira hamsin sau goma ɗari biyar kenan ka ɗauka ka bayar da shi sadaka ko ka raba naira hamsin hamsin ga mutane goma ka ba su sadaka in ka yi haka baka dace da abin da Allah ya faɗa ba Allah ya sani kana da kuɗi amma duk da haka ya ce ka ciyar da talaka da haka kar ka yi kwana ka bi san bai abin da Allah ya faɗa ka aikata shi ka duba al-mughni a mujallar na farko shafin 257 wato dole ne ka yi yadda Allah ya ƙayyade sai ka ce kana da kuɗi bari ka hutar da kanka ba za ka je kasuwa ka yi awu ba ba za ka yi ne da za a dafa abincin mutum goma ɗin ba kuma ba za ka kawo abincin ka raba mutane goma ba tunda kana da kuɗi bari ka raba musu kuɗi idan ka ba su kuɗi malamai suka ce wannan abin da kai ka saba ma sunnar annabi Muhammad ba ka yi biyayya ga Allah ba na biyu ba tilas bane a jeranta azumin nan na kafara Ah, Tun da Allah maɗaukaki bai ce a jeranta ba a ita wannan aya cewa kawai Allah yi fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyamin wanda bai samu halin ciyar da talakawa goma ba ba zai kuma iya suturta talakawa goma ɗin ba ba zai iya yanta baiwa ba to sai ya yi azumin kwana uku Allah bai ce ka jeranta ba Tun da Allah bai ce ka jeranta ba kana iya rarraba su ka yi azumin yau ba za ka sake wani ba sai baɗi ko baɗin baɗaɗa duk yadda ka tsara ba tilas ba ne a jeran tasu kamar sauran kafara na uku malamai suka ce idan kai rantsuwa biyu ko fiye da biyu kafin kai kafara guda kowace rantsuwan nan sai kayi mata kafara misali da ya shiga gida matarsa ta ce ina son zan tafi in gaida iyayena sai ce wallahi ba zan bar ki je gaida iyayenki ba amma bayan ya yi wanka zai fita sai ce to na dai tunani jeki kafara na kansa ko baya na kafara na kansa ko da ya fito waje sai ga abokinsa yana jiran shi ai yana jiran ka ne saboda gidana ba lafiya iyalina ba ta da lafiya ka bani aran motarka zan je in kai da mata ce wallahi ban baka sai da ya tada motar ya dan yi tafiya sai ya tuna bai kyauta ba sai da ya ce to gashi nan je ka dai ka kai ta rantsuwa nawa kenan akan shi to kar ka ɗauka tunda bai yi wancan kafara ba ya ɗora wata wancan kafara ta farko ta faɗi na'a mala'iku na nan suna rubuta yanzu kafara biyu ne akan wannan kafara biyu ne take kanka wancan kafara sai ka yi ta ita ma wannan kafara sai ka yi ta kuma da zai ƙara yin wata rantsuwan ita ma wannan kafara tana dan kanshi har ya mutu Allah yana tara waɗannan basusuka a kan shi shi yasa Allah ya ce mana wahfazu aymanakum ku musulmai ku tsare rantsuwanku domin abin da mutane da yawa ba sa kulawa kenan ba mu ɗaukar cewa rantsuwan nan tana da kima a wajen Allah sai mu yawaita rantsuwa kafara tana taruwa a kanmu ba mu sani ba kuma alhali wannan abin laifi ne a kanmu in muka mutu mun mutu da basu suka masu yawa don haka Allah ya ce wahfazu aymanakum kafin ya karasa ayan ku tsara rantsuwanku fa ya ku musulmai don kuwa mala'iku suna nan suna rubuta waɗannan abubuwan da kuke aikatawa abu na hudu malamai suka ce amma idan ya maimaita rantsuwa a lokaci guda akan matsala guda ka fara ɗaya ce zai yi wannan babu ko saɓani kamar misali ɗan kasuwa ne wani ya zo zai sai kayansa yake cewa wallahi ba zan rage ba wallahi ni san ban ragewa wallahi ba zan rage ba yana ta maimaita rantsuwan can dai sai ya rage kafara ɗaya ce a kansa ina dai akan abu ɗaya ne za a saya ya dinga maimaita kalman ko tunda abu ɗaya ne za a saya ya dinga maimaita rantsuwa a kansa to kafara ɗaya ce dai tana nan a kansa in ya sayar ɗin. in bai sayar ɗin ba kuma to bai kyauta ba don Allah ya ce kada ka saka rantsuwa abinda zai hana ka kyautatawa al'umma bai kamata ka rantse ba za ka rage farashin kaya ba ai sauki ga ɗan kasuwa abu ne mai kyau to don me za ka yi rantsuwa ba za ka yi sauki ba Allah ya hana ka yi rantsuwa don ka yin alheri ka duba sahihu fiqh sunna a mujallal na biyu shafi na biyar na biyar malamai suka ce ita aisha kamar yadda muka karanta wato ta yi alwashi ne cewa ba za ta yi magana da abdullahi bin zubair ba daga baya ta yi magana da shi sai ta kai ga 'yanta bayi arba'in gashi kuma allah maɗaukaki ya faɗa mana a cikin wannan aya yace fa kafaratu it'amu asharati masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba Allah yace yan tabawa kadai ake idan za a yi kafarar rantsuwa domin da ita da ita rantsuwa da annazuru alwashi matsayin su guda ne a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace man nazara nazaran fi ma'siya wanda ya yi wani alwashi na sakon Allah fa kafaratuhu kafaratu yaminin kafarasa ta rantsuwa ce in ka yi alwashi akan wani abu na sakon Allah ko akan cewa ba za ka sada zumunci ba to wannan alwashi da ka yi kafaransa da rantsuwa kafara ɗaya ce in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya manzon Allah ya ce man nazara nazaran lam yutiqhu wanda yayi wani alwashin da ba zai iya cika shi ba to kafarasa kafara ce ta rantsuwa da annabi ke cewa la nazara fi ma'siya wa kafaratuhu kafaratu yaminin ba a yin alwashi za a saba ma Allah amma idan aka yi to kafaran ta rantsuwa ce amma me yasa ita Aisha ta yanta bayi guda arba'in a maimakon yanta bawa daya domin laifinta yanta bawa ɗaya ne tunda ta warware rantsuwa Allah ya ce au itku raqa au tahriru raqaba yanta baiwa guda amma Aisha ce ta yanta guda 40 Ibn Hajar yake cewa yuhtamal annaha fa'alat zalika tawarruan litayaquni bara'ati zimma Aisha ta yanta bayi guda 40 a maimakon baiwa daya saboda kawai ta tabbatar ta barranta daga wannan laifi a wajen Allah ku duba karfin imanin sahabban Annabi Muhammad kai an ce in ka warware rantsuwa ka yanta bawa daya Aisha ta yanta arba'in saboda ta ƙarfafa imaninta duk da ma arba'in da ta yanta bata bar yin nadama ba Aisha har mutuwanta ah, malamai suke cewa ka duba sahih bukhari hadisi na 3503 har ma tana cewa wadittu anni ja'altu hina halaftu amalan a'maluhu fa afrugu minhu na so a ce lokacin da na yi wannan rantsuwa ba zan yi magana da Abdullahi bin Zubair ba na so a ce na sanya ma kaina wani sharadi in nayi kuwa to zan yi kaza da na faɗi haka kaga da in nayi wannan aiki na tabbata na kubuta amma rashin saka wannan sharaɗi ɗin shi yasa take ganin kamar arba'in din ma da ta yan ba su wadatar ba Allah shi samu gani don haka waɗannan abubuwa tilas mu kiyaye su eh, Allah madaukake ce lilladina yu'luna min nisa'ihim lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم wannan aya ta 226 ta suratul baqara Allah madaukake ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin waɗanda suka yi rantsuwar ila'i ga matansu matan za su jira wata hudu fa in fa'u idan mazan sun dawo suka daidaita tsakaninsu da matansu fa inna Allah ghafurur rahim to Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne in haka bai faru ba fa wa in azamu talaqa wa in azamu talaka idan kuwa suka yi himma suka yi yunkuri suka yi azama akan lallahi dai arabu fa inna Allah sami'un alim to Allah dai a lalle shi Allah mai ji ne kuma masani ne halin da ake ciki abdullahi bin abbas yake cewa rantsuwar ila'i an yi halifa billahi Allah jami'a ha abadan shine mutum ya rantse da Allah ba zai tara da matarsa ba har abada wannan yana cikin miyagun al'adun larabawa kafin zuwa annabi Muhammad ka duba sunan al-baihaqi a mujallar na bakwai shafin 380 larabawa suna da mummunan al'ada na cutar da matansu kafin bayyanar manzon Allah daga cikin abubuwan da suke yi su cutar da mace akwai abin da ake ce ma al'ila'u rantsuwar ila'i rantsuwar ila'i ita ce mutum sai ya ce wa matarsa ba zan sake tarawa da ke ba har abada shi bai sake ta ba sannan kuma bai biya mata bukata ba haka za ta zauna har ta mutu kaga wannan ya cutar da ita to shine Allah ya yi ma wannan al'ada ɗin kwaskwari ma ya dakatar da shi Allah ya haramta Allah bai yarda a cutar da wani ba la darara wala dirara da musulunci ya zo sai aka ce to ila'in nan haramun ne ba daidai ba ne wani musulmi ya cutar da wata Shi ne Allah ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u Allah ya ba ku wata hudu ku matan da aka yi irin wannan rantsuwa a kanku idan mazan sun dawo sun tara da ku fa inna Allah ga rahim to Allah mai yawan gafara ne zai gafarta musu wa in azamu talaka idan ko wata hudu ya cika ba su dawo sun tara da waɗannan matan ba to lallai ai ɗayan biyu ko dai a rabu ko kuma ya dawo gare ta fa inna allaha samiun alim allah yana ji kuma yana sanin abin da kuke yi ila'i guda biyu ne akwai ila'i wanda musulunci bai haramta shi ba akwai ila'i wanda musulunci ya haramta wanda musulunci ya haramta shine mutum ya ce ba zai tara da matarsa ba har abada wannan Allah ya haramta shi amma ila'i wanda musulunci ya halalta duk da shike malamai suna cewa bai ma kamata a kira shi ila'i ba domin Allah ya bashi sura al-hijran amma kasancewar siffa su ɗaya ne da ila'i malamai suke ba shi shi ma sunan ila'i shine mutum ya ƙaurace wa matarsa domin horonta saboda ta yi wani laifi wannan Allah ne ya ba da dama a cikin Qur'ani mijinki shi yake ciyar da ke yake shayar da ke yake tufatar da ke yake kai ki asibiti yake kulawa da dukkan ɗawainiyarki Allah ya wajabta masa sai ya zamanto wannan mijin naki ba kya kyautata masa ba ki da wanda kike gallaza masa mijinki ba ki da wanda kike kuntata masa mijinki to sai Allah madaukake ya bashi damar yana da hanyoyin da zai hore ki daga cikin hanyoyin nan Allah ya ba wa mijinki dama ya ki kusantar ki ya ki biya miki bukata ta wajen jima'i wannan wato nisantar macen ba laifi bane a wajen Allah domin kuwa in ka duba sahihul bukhari hadisi na 2289 shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kaura cewa matarsa na wata guda wata guda annabi ya kaura cewa matarsa saboda ta'adduban laifin da suka yi masa wato kenan kana iya kaura cewa matan gaba daya kana iya kaura cewa mace guda a matsayin horo annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka da a ce hususiya ce ga manzon Allah da ya gaya mana babu wanda yake da ikon yi haka saboda haka musulunci ya ba ma kowa dama cikin abubuwan da Allah ya faɗa a suratun nisa yake cewa wahjuruhunna kuna da ikon ku kaurace wa matanku a matsayin horo ku ki jima'i da su ko sa gane kuskuren su kafin akai yi ga saki akwai matakai na gyara waɗanda ake so musulmi ya bi kafin ya saki matarsa waɗannan matakai cikinsu akwai ƙaurace mata a shimfiɗa kar ya jima'i da ita illa dai abin da aka hana shi ne ka ki kwana a gidan wannan shi ne aka bari ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne kai ba a yadda ka kaura cewa matanka ka bar gidan gaba ɗaya ka ki kwana a ciki ba ah, sai dai ka ki jima'in da ita amma za ka kwana ɗakin ta illa dai kawai ba za ka biya mata bukata ba manzon Allah shi kadai yake da ikon ya kaura wa mata ya koma wani gida wannan khususiya ce gare shi amma kai ma da aka baka damar kana iya ƙaurace wa matarka na horo to horon nan kada ya kai wata hudu din nan dan in ya kai wata hudu din nan kenan ba horon horonta kake yi ba yi ila'i ne da aka haramta kenan ba za ka sake kusantanta bane har abada abin da ka yin nan ya yi kama da al'adar larabawa matar tana da iko ta kai ƙaranka a ji matsayin tsakaninta da ita tsakaninta da kai abdullahi bin umar da sayyiduna ali da sayyiduna usman abu darda'i aisha sahabban manzon Allah sun kai mutane goma sha biyu duka sun ba da fahimtar cewa idan watanni hudun nan suka cika watanni hudu sun cika dama shi mijin ya yi rantsuwa ba zai kusanci matan ba har abada to Allah ya ce an ba ta damar wata hudu wata hudu ya cika to tunda wata hudu ya cika yanzu fa aure ya mutu a'a fahimta biyu ce akwai waɗanda suke cewa da zaran wata hudun ya cika aure ya mutu amma fahimtar sahabban annabi Muhammad mafi yawa fahimta mafi inganci ita ce idan watanni hudun suka cika aure bai mutu ba me ya saura za a kira mijin a tambaye shi da kayan rantsuwa ba za ka kusanci matarka ba har abada to yanzu an samu wata hudu wani matsayi ake ciki alkali ya kira shi masa tambaya wannan ita ce fahimtar waɗannan sahabban na annabi muhammad cikin su ga haddasu sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali abu darda aisha da sauransu ba a cewa da zaran wata hudu sun cika shi kenan aure ya mutu a'a idan wata hudun sun cika mutumin bai dawo ya kara da matarsa ba sai ta kai kara ta je ta gaya ma alkali to yanzu wata hudun sun cika bai dawo gare ni ba alkali sai ya kira sai ya kira shi ko kuma mai unguwa alhakim sai ya kira shi watanni hudu sun cika baka kusanci matarka ba a wani hali ake ciki a lokacin in yayi nufin saki sai yayi saki shi yasa Allah ya ce wa in azamu talaqa ashe nisantanta na wata hudun bai kashe auren ba yanzu ne bayan wata hudu za a san meye himmar ka saki kake nufi ko ko zaka gyara idan sakin ne a lokacin sai ya saka in bai yi sakin ba yace kuma shi ba zai kusance ta ba to alkali yana da iko ya kashe wannan aure idan ko aka kashe wannan aure kisa ne na ba'ili babu biko to akwai kuskure da dama waɗanda mutane suke yi muna yawan samun tambaya domin ana samun irin waɗannan mugayen mazaje ɗin za ka ga mutum ya aje mace baya jima'i da ita har abada wani ya shekara hudu wani ya shekara biyar wani fin haka akan yi mana tambayoyi to da yawa sai suna ɗauka tunda abin ya wuce wata hudu aure ya mutu a'a komai daɗewa in miji bai kusanci matarsa ba ba ila'i ba ne sai in ya yi rantsuwa ya ce mata wallahi ba zan kusance ki ba har abada to lokacin ne ya yi ila'i sannan kuma auren ba zai mutu ba sai ta kai karansa gaban alkali cewa ga abin da mijina ya faɗa ya ce ba zai kusance ni ba har abada alkali zai kira shi haka aka yi to an ba ku wata hudu daga lokacin idan aka samu wata hudun nan suka cika bai tara da ita ba sai alkali ya sake kiransa to wani ake ciki in yace eh shi ba zai kusance ta ba har abada din to sai alkali ya kashe auren lokacin ne aure yake mutuwa amma dan mutum ya nisanci matarsa bai yi jima'i da ita ba kuma bai yi rantsuwan ba auren bai mutu ba ko da shekara ɗari za su yi baya kusantanta aure baya mutuwa dan an ƙi jima'i da mace wannan ya kamata mu lura da shi ila'i daban nisantar jima'i da mace kuma daban dan mutum ya nisanci matarsa wannan bai haramta masa ita wannan mata har abada Allah shi sa mu gani ina ga sai mu dakata haka Allah shi ba mu lada abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi Allahu Akbar. Christian that greet me with Islamic greeting. Example, Assalamu alaikum. And he do expecting me to answer him the same way do I answer him my follow as I, as I answer him Muslim? This is my question, sir. Of course, you are supposed to answer him with wa alaikum salam. Malamin na yana tambaya idan kafiri yayi wa musulmi sallama ya ce assalamu alaikum ya faɗa daidai shin ya za a amsa ma wannan kafiri hakika idan kafiri ya yi sallama daidai babu wani kuskure ta lafazin sallama ɗin ya ce assalamu alaikum halal ne kai ka ce marwa alaikum salam halal ne in aka ce halal ne ba wai ana nufin dole ba wato kana iya ƙin amsawa kana kuma iya amsawa mu duba silsilatul hadisi sahiha a mujallar na biyu shafin da da uku ashirin 328 sai ce my second question is this when it is proper for a muslim to give out his zakat al-fitr and whom do i give it to yana tambaya wanda yana son fitar zakatul fitr yaushe zai fara fitarwa mutum yana fara fitar da zakatul fitr ma kwana biyu kafin sallah ko ko kwana ɗaya kafin sallah wannan shi ya tabbata a sunnar manzon Allah wanda ake ba zakatul fitr ko shine talaka yana sahihul bukhari hadisi na 1511 tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya yake ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah tambaya ta yi ta ce malam menene hukuncin cin abincin dan daudu a musulunci babu wani haramci akan cin abincin da namiji ya girka ban san abin da yake nufi da dan daudu ba idan yana nufin namiji ya dafa abinci a ci babu wani haramci a kai ah, babu mamaki baka taɓa zuwa aikin hajji ba ne in ka je aikin haji ka ci abincin mace za zaka ci na ga ka mutu da yunwa Allahu akbar mu je gaba sai tambayar sa ta gaba yake cewa don Allah malam menene bambancin ganin watan ganin watan mu da na Saudiya domin wasu suna cewa idan suka gani ya isan mana amma mu idan muka gani bai isan masu ba to ko malaman Saudiyan gaba daya fatawar da suka bayar kenan ka zo fatawar lajina a mujallar na goma shafi na tamanin da takwas cewa kowace ƙasa ta yi amfani da ganin watan ta ya fi. amma ba laifi ba ne don an samu wani lokaci da duniya za ta yi amfani da ganin wata guda wanda kuma shi ya fi dacewa da sunnar manzon Allah me ya tambaya ta gaba sai tambayar sa ta uku yake cewa malam wani lokaci ne kasaru ke faduwa akan matafi akwai muhawara da yawa akan cewa in mutum ya yi tafiya zai bari yin kasaru in yayi wasu kwanaki abu ne wanda ko riga kun sani kuma galibi tambayar ana yin ta ne don jin baki domin babu wanda bai san wannan mushkila ba fahimta mafi inganci shine ita kasaru ba ta da lokaci sallar kasuru ba ta da lokaci muddin kana matsayin bako a gari za ka yi kasaru komai dadewa komai dadewa wannan ita ce fahimta mafi karfin hujja ka zuwa majmu'u fatawa mujallal na 24 shafin 138 tambaya ta gaba sai mai wannan tambaya ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya menene hukuncin shan sweet da ake yi a banki wanda ake ajewa idan ka shiga sai an baka kasha to dan wani yayi kyauta gare ka dan kasuwa akan kyauta akan zuwan da kai masa ba tare da ka tambaye shi ba bani ganin haramci akai matukar ba kyautan nan an yi masa sharadi bane me tambaya ta gaba sai tambayar sa ta biyu yake cewa malam menene hukuncin mutumin da aka aike shi wuri sai aka ba shi kudin mashin shi kuma sai ya tafi ƙasa bai hau mashin din ba sai ya rike kudinsa shin wannan ya yi daidai daidai ne ba ya dama an ba shi kudin ne ya ga kuma cewa tafiyarsa a kafa ya kashe kudin ya fi mar me ya tambaya ta gaba sai tambayarsa ta gaba yake cewa mutum ne yake da makwabta mabukata kuma iyayensa ma mabukata ne amma ba sa kusa da shi suna suna nesa wani gari shin zai iya ba makwabtansa ko ko a ya tattara wannan abu ya kai garinsu ya ba iyayen shi da alama yana tambaya ne akan zakka zakka dai ba a ba wa iyaye ba a ba ma uba ba a ba ma da idan kuma yana tambaya akan kanne da yayu ne wajibi ne a fara ba su kuma da ba a garin suke ba wannan shine yafi dacewa ka duba al-murshid fi ahkamis zakka a mujallar na farko shafin 740 wato idan kana da yan uwa na jini wa ko kani ba sa garin da kake kamata ya yi a ce ka ware zakka ka aika musu ko da ba sa inda kake saboda su ne farko waɗanda ya fi cancanta ka ba su zakkanka amma uba da ɗa ba a ba su zakka me na gaba sai tambaya su ta gaba ki ce malam menene hukuncin wanda ya ce ma mace ni na maki alƙawali zan aure ki ko kuma zan aure ka daga baya sai ya fasa ko kuma ita ta fasa ya hukunci wannan alkawali don mutum ya fasa aure bai yi laifi ba ko don mace ta fasa aure ba ta yi laifi ba mu duba fata Allah jina mu jannan tukwa shafi na hamsin da shida tambaya ta gaba sai ta gaba yake cewa malam menene hukuncin walwala alkawali ko me muhimmancin cika shi ah, warware alkawari haramun ne matukar alkawarin nan an yi shi akan abin da ya dace saboda kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya saka shi cikin ayyuka na imani har ma ana cewa alamomin munafiki baya cika alkawari ashe yana da muhimmanci me tambaya ta gaba sai tambayar ta gaba yake cewa malam ina tambaya akan hoto malam an ce hoto haramun ne to malam kai hakuri kai mai da bayani domin naga akan sa hotunan ko akan kaset kaset ya hukuncin ka kamar ya ce muna sawa da hin bashi amsa tambayar ya kamata yi ma waɗanda suke sawa ne me tambaya ta gaba sai wanda yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya ta mace ce take da Allah ya yi wa rasuwa tana da ciki alhali kuma abin da ke cikin cikin yana motsi shin ko ya halatta a yi mata tiyata don a fitar da wannan abin malamai sun ce galibi in mace ta mutu yan seconds ko mintoci kaɗan ne yake saura ma ɗan cikinta ma zai mutu mawuyaci ne mace ta mutu kuma ta daɗe tana mace ɗan cikinta yana da rai amma a hakan an ce idan an tabbatar da ɗan yana da rai to ya kamata a cire shi yana cikin mawsu'atu fatawa mu'asira mujallal nabi shafin 439 in an cire dan kuma a maida eh, cikin ta a dinke ta tsab domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a wulakanta gawa don haka wajen tiyata din a tabbata an yi mata tiyata tamfar mai rai kara dauka ai ciya ce don haka ko da wuka za a farke ta a ciro da haramun ne wato akwai ka'ida kenan me tambaya ta gaba sai tambayar ta gaba yake cewa malam ko ya halatta a yi rubutu a sha don biyan wata bukata shan rubutu bid'a ne amma akwai malamai da suke cewa in ayoyin qur'ani ne aka rubuta sannan kuma addu'o'i sun tabbata a hadisan manzon Allah wannan babu laifi ka duba ahkamur ruqa shafi na 69 tambaya ta gaba sai tambayar ta gaba yake cewa malam don Allah me ke sa da zarar mutum ya kulla abu a zuciyarsa kuma da yayi wani abu na laifi wanda shi kansa ya san abin ba daidai bane sai ya kama tuntube ko kuma ya kama bugun bango da dai sauransu shi malam menene hukuncin wannan shedan ne yake kokari ya saci imanin mai yin haka idan shedan yana so ya saci imanin ka yana iya sa maka wasu abubuwa na daban waɗanda kai kanka ka kasa gane dalilinsu kamar miyagun mafarkai kamar kana tafiya ka rika tuntube ka fara canfi ka zana samun ka shedan ne yake son ya zare imanin ka don haka kokari za a yi a rike al'azkar zikirorin annabi Muhammad zikirorin safe na yamma zikirorin sa kaya shiga gida fita gida zikirin kwanciya kulawa da tsarki da sauransu muddin aka kiyaye to Allah zai raba mutum da sharrin shaitan me tambaya ta gaba sai tambaya ta gaba yake ce malam addu'o'in da ake yi bayan sallah bayan sallah farilla misali Allahumma anta salam da qula uzai da ake karantawa shi malam mutum zai iya daga hannu ba a daga ba. ba a daga hannu ba a samu hadisi cewa annabi yana daga hannu in zai yi waɗannan zikirorin ba sai tambayar su ta gaba yake cewa malam ko ya halasta mutum ya karanta ya rahman ya rahim so ɗari a bayan sallar asuba ba ma bayan sallar asuba ba bid'a ce haramun ne musulmi ya ɗauki sunan Allah ya dinga maimaitawa a matsayin zikiri ko addu'a ka ɗauki ar-rahman ko ar ko ar-ra'uf ka yi ta maimaitawa sau dubu uku ko fiye da haka ko dubu ɗari saboda kana neman arziki ko wani abu baki ɗaya bid'a ne haramun ne ba shi da asali a sunnar manzon Allah da aka ce a roƙi Allah da sunansa ba a ce ka ɗauki sunan kai ta maimaitawa ba ana nufin ka ɗauki sunan da ta dace da buƙatar ka ka sa ta a cikin addu'a sai ka roƙi Allah da shi ka ɗauki sunan da ta dace da buƙatar ka ka sa ta a cikin addu'a ka roƙi Allah da shi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma in ka dubi addu'o'in annabi zaka ga haka suke amma ka ɗauki suna guda ka yi ta maimaitawa ya rahmanu ya rahman wannan ba shi da asali menene gaba sai tambayar su ta gaba yake cewa malam wai gaskiya ne idan mutum ya yi arwala da niyyar sallar nafila ba zai yi sallar farilla da wannan arwalar ba akwai masu faɗin haka amma babu hujja alwala ɗaya ce alwalan nafila da ta farilla duk ɗaya ce alwala in ka yi ta ta isar ma kowace ibada ta farilla da ta nafila ya kamata mu san da wannan yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujalla na shida shafin 209 tambaya ta gaba sai wannan yake cewa malami malamin makaranta ne ina iya yin sallama ga ɗalibai na idan ya shiga koyar da su duk da cewa akwai waɗanda ba musulmai ba a cikinsu ko kuma ya gaya musu daga yau idan ya shigo kada su tashi su gaida shi shi amma zai rinka shigowa da sallama sai su amsa alhali kuma akwai waɗanda ba musulmi ba ko ya halatta yi wannan kuskure wato yana tambaya ne ko shin daidai ne in ka samu jama'a suna haɗe akwai musulmi da arna kai musu sallama ko ko kamar misali ma'aikacin gidan rediyo tunda masu sauraron su akwai musulmi akwai kafirai ko wanda yake aiki a TV daidai ne ya sallama kwarai kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya taho ya samu jama'a suna haɗe da musulmi da kafirai sai ya ce musu assalamu alaikum haka manzon Allah yake ka duba fathul bari mujallal na 8 shafin 230 sharh sahih muslim mujallal na 10 shafin 157 annabi yana yin sallama in ya tarar da jama'a suna hautu na musulmai da kafirai sai ya musu sallama assalamu alaikum ah, ah, musulmi shi yake da rinjaye akan kafiri saboda haka duk inda ka ga mutane suna haɗe karka ce ah, ba za ka yi sallama ba don suna haɗe da kafirai la ka yi sallaman gaba ɗaya su masu ɗabi albarkansa haka ne annabi yake me ya tambaya sai me wannan tambaya ta gaba yake cewa ni ne nake karatu har Allah ya sa na haddace alqur'ani kuma ni na kai yadda zan yi aure kuma ina son na yi auren sai yan uwana suka gaya mini cewa idan na yi aure wai karatu na zai lalace malam wai haka yana faruwa baya faruwa sharrin shaidan ne kawai a aure baya kawo jahilci aure baya kawo jahilci da aure yana kawo jahilci da ba a samu masu karatu suna da mata ba sai dai a samu gwauraye kawai ke zama da karatu don haka da aure da jahilci ba su da alaka ko da wasa ka zo fatawa shar'iyya shafin 596 duk wanda yake cewa in mutum yana so ya karatu sai ya ƙi yin aure wannan mutumin shaidan ya ribace shi babu dalilin da zai sa ka yi wannan tunani me na gaba sai mai wannan tambaya ke ce da fatan malam da Allah ramansa sun sha ruwa lafiya Allah ya sa ka alheri malam tambaya ta ita ce don Allah malam ina son a yi mini cikakken bayani akan wasu musulmi da suka mai da waka addini kuma kwanakin baya an maka tambaya